Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau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 tsohuwar jami'a a kotun icc fatibin suda za ta jagoranci bincike kan yakin kasar habasha ƙungiyar hamas ta ce isra'ila za ta biya farashin laifukan yaƙi tafka kan Falasɗinawa. iran ta bayyana shirinta na ƙara yawan man fetur ɗin take fitarwa kasuwannin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce amurka za ta yi nadama idan har akabar cimma ruwa ba a tattaunawar vienna sakataren minisar koli ta tsaron ƙasa na iran ali shamkhani ya faɗi cewa idan har aka kasa kulla abin a zo a gani a tattaunawar vienna mutum amurka mai ci a yanzu za ta yi nadama a nan gaba kaɗan na rashin yin amfani da damar ta samu ta hanyar diplomasiya an shiga zagaye na takwas tattaunawar da ake yi kan cewa iran takunkumi a birnin vienna ne a ranar takwas ga watan fabrairu tsakanin iran da kasashen turai biyar kuma an tattauna a matakai daban-daban da admiral ali shamkhani babban sakataren majalisar tsaro majalisar kolin tsaro ta kasar iran ya rubuta a shafinsa na twitter cewa lokacin da yake ishara game da rashin nasarar siyasar matsin lamba amurka kan iran ya ce tsayin daka da al'ummar iran suka nuna ya karya siyasar matsin lambar amurka kamar yadda gwamnatin amurka mai ci a yanzu ta yi kirari da kanta a nasa bangaren kakakin makasar wajen iran sa'id zade ya bayyana a taron manema labarai na mako-mako da yake yi cewa an tsara daftarin kuduri kan yarjejeniya a tattaunawar da ake yi a vienna kuma ba wani abin da ya buya ga amurka da ƙasashen turai kuma iran ba ta yadda a ƙetara jan ta ba kan wannan batun tsohuwar jami'a a kotun icc fatiban suda za ta jagoranci bincike kan yakin ƙasar habasha rawatanni sun bayyana cewa an daɗa tsohuwar jami'a babban kotun hukunta muggan laifuka da ke birnin hague fati bansuda na jagorantar tawagar bincike da kotun ta kafa kan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da ake zargin ɓangaren da ke a juna a ƙasar habasha sun tafka a wani bayani da aka fitar a geneva shugaban majalisar kare haƙƙin ɗan adam federico villegas ya sanar da naɗa wani ɗan ƙasar gambia da wasu ƙwararru guda biyu wani lauya a bar kotun kasar kenya kari bati da kuma ɗan kasar amurka stephen patina za su shiga cikin kwamitin da aka kafa ita dai fatiban suda ta kasance babbar mai shigar da kara a babbar kotun duniya mai hukunta mahukan laifukan yaƙi a birnin hague wato icc din daga watan yunin shekara ta biyu zuwa shekara ta ashirin sai dai kwamitin binciken da aka kafa na habasha zai ɗauki tsawon shekara guda ne sai dai za a iya tsawaita lokacinsa idan buƙatar haka ta taso kamar yadda yake a kundurin da masar kare haƙƙin bil'adama ta fita a ranar 17 ga watan disamban da ya gabata tun bayan da yaƙi ya barke a shekara ta 2020 a tegri arewacin ƙasar habasha kana ya yaɗu zuwa wasu makwabta ake ta kawo ƙorafe-ƙorafe na cin zarafin bil'adama a yankunan ƙungiyar hamas ta ce isra'ila za ta biya farashin laifukan yaƙi ya tafka a kan falasɗinawa wanda daga cikin shugabannin kungiyar hamas ya bayyana cewa isra'ila tana wasa da wuta saboda yadda take cin zarafin falastinawa fursunin take tsare da su kimanin falastinawa dubu biyar ne suke tsara a gidan yarin haramtacciyar kasar isra'ila cikin mummunan yanayin rashin ɗan adamtaka kuma azabtarwa da azabtar da fursunin da isra'ila ke yi ya kara zabar da mafi yawancin al'ummar falastinu na goyon bayan su kai fursunonin kamar yadda wasu daga cikinsu suke yajin kin cin abinci don nuna rashin amincewarsu da ciwo tsare su da ake yi ba bisa ka'ida ba har ila yau hussein abu quick ya ce muna kallon irin halin da fursoni falasɗinawa suke ciki ba za mu taɓa barin su kaɗai ba daga ɗin na hamas yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da falasɗinawa suka jikata sakamakon aron gama da suka yi da sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a hebron a jiya laraba a yayin kai harin sojin isra'ila sun harbe falasɗinawa guda uku ta da jikata da dama wasu kuma sun suma bayan da suka shaki hayaƙi mai sa hawaye da aka harba musu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran ta bayyana shirin ta na ƙara yawan man fetur ɗin da suke fitarwa kasuwannin duniya. Minista albarkatun man fetur na ƙasar Iran ya faɗi cewa Iran a shirye take ta ƙara yawan adadin gangar man fetur ɗin da take haƙowa a duk rana domin fitar da shi ga kasuwar duniya. barazanar da kasar amurka da turai suke yi na kakabawa kasar rasha takunkumi kan man fetur ya sa farashin gardanyen mai ya kai mafi kololuwarsa a tarihi haka shi ma is farashin iskar gas ya zaka dai farashin danyen mai na brent ya haura dala 116 a kasuwannin kasashen turai wannan shine farashi mafi tsada tun a shekara ta 2013 yayin da danyen mai na west texas na amurka ya zarta dala 113 wanda shine farashi mafi tsada tun watan fabrairun shekara ta 2011 shekaru 11 kenan da suka gabata daga karshe ministan man fetur din na iran jawad oji ya nanata cewa ƙasar sashe take ta kara yawan man da take haƙowa domin fitar da shi kasuwannin duniya nan ba da jimawa ba kuma nauyi ne da ya rataya a kan ƙasashe masu samar da man fetur su ɗauki matakin da ya dace domin daidaita al'amura a kasuwar mai ta duniya. daga ƙarshe za ku ji cewa ƙasar sudan ta yi marhabin da yarjejen da ta kulla da rasha na kafa sansanin soja a kogin bahar maliya mataimakin shugaban majalisar mulkin mulki na ƙasar sudan janar muhammad hamdan ya faɗi cewa ya tattauna da jami'an ƙasar rasha kan harkokin da suka shafi tsaro da ke taron manema labarai a filin sokar jiragen sama da ke birnin khartoum bayan kammala ziyarar kwanaki takwas da ya kai ƙasar rasha ya bayyana cewa daga cikin tattaunawa da ta gudana tsakaninsa jami'an gwamnatin kasar ta rasha sun tattauna kan irin hanyoyin da kasashen biyu za su yi aiki tare da kuma sauran batutuwa da suka shafi tsaron ƙasa siyasa tattalin arziki kuma ziyarar ta yi armashi sosai har ila yau ya faɗi cewa a ganar wasu shugaban masar tsaron ƙasar rasha nikolai patroshev sun tattauna kan batun harkokin tsaro a rasha da sudan da kuma ɓangarorin da ƙasashen biyu za su yi aiki tare da suka da fara ta'addanci da kuma bunƙasa harkokin ilimi da ƙarshe ya nuna game da batun abin da ya shafi sojin ruwa cewa ƙasar rasha za ta kafa sanin sojin ruwa a tashar jirgin ruwan ƙasar ta sudan a tekun bahar maliya to ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurewa kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Hausa Iran suna na gwani lawan Ali Gama da Kura Kano ina so ku bani dama in yi kira ga manya-manyan 'yan kasuwan Nijar masu shigo da kaya daga ƙetaren ƙasashen waje wanda suke kiran taro na yajin aiki to gaskiya bai kamata su yi taron yajin aiki ba maimakon a maimakon su yi taron yajin aiki ai gara su yi taro na cewa su daɗa shigo shigowa da kayayyaki daga kasashen waje ganin yadda a watan azumi mai alfarma yake daɗa towa ya kamata su yi amfani da wannan damar wajen kyautatawa al'ummar annabi yayin wannan gudanar da ibada ta watan azumin ramadan a maimakon su tafi yajin aiki ai wannan abin takaici ne tafiya yajin aikin da za ku yi eh, gara ku taron da zai daɗa haɓako kayan ku zuwa kasashen nijar da masu makotansu sunana gwani lawan ali da kura kano a angon ta alhaji adam katsina Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran mai magana Hassan Elijah Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da yajin aiki da 'yan kasuwa suka gudanar a jamhuriyar mu ta Nijar. To abin da zan ce akan wannan yaji aiki na 'yan kasuwa da suka yi shi dai talaka kullum akan shi take karewa. Inda yanzu wannan yajin aikin sun ce an dora musu haraji da wa'ansu abubuwa da sauransu. to yanzu ko da gwamnati za ta sabke musu wannan haraji da suke cewa an ɗora musu mai tsanani shi talaka dai baya gani a ƙasa ba kenan mu wannan yajin aikin da yin shi da kal a yi shi duk ɗaya ne a gare mu tunda shi dai talaka kullum a kan shi take karewa ku tashi lafiya na gode mai magana asan alhaji omar daga birnin da magaran na jamhuriyar nijar assalamu alaikum bihohet hausa barkan ku da waraka tunana rabi'u mai shayi garin tudu ra'ayina zan yi akan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to ai dama kotun ai ta kasashen afirka ne kananan kwaro amma inda tana hukunci a lokacin da su bush suka yi ta yaƙe-yaƙe su obama me yasa ta kawo musu ta musu hukunci ba da shugabannin faransa na ingila da sauransu haka wannan ma zai zo na rasha ya wuce ba abin da za a yi kotun dama kotun kasashen afirka ce ba ta duniya ba ce kasu kara ta kotun hukunta laifuka manya na duniya a kotun hukunta manyan laifuka na kasashen afirka kawai haka muka ɗauke ta yawwa da fatan za a tashi lafiya suna na rabu mai shahi garin tudu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Muhammad Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga. 'Yan kasuwa sun yi daidai. Mun yi tsokaki mun jima muna magana kan tsadar rayuwa. To yau an kasuwa in kasuwa sun ɗauki mataki kansu da kansu. Eh sun yi daidai. Yau an ka diba da safe ko mai ko a cikin kasuwa ko mai ɗan kyakkyan bai hoto ba. Ko mai wake bai hoto ba. Kenan 'yan kasuwan ya mai komi ya yi daidai. Eh Allah ya kama mu sauki cikin ƙasar mu. tsadar rayuwa wanga ga azumi tana zuwa kenan gwamnati ka tashi ka diba ga tsadar rayuwa kinna sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana asan alhaji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da hare-hare da rashi take kai ma ukraine to wannan abun abin da ya kamata dai kasashen duniya ya kamata a ce sun haɗu an shiga tsakanin rasha da ukraine tun da shi da yaƙi bai taɓa zamantowa alheri ba na gode ku tashi lafiya mai magana asan alhaji umar daga birnin da makaram na da nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa radio biyat radio tehran ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa ke ɗaya daga nan maradi jamhuriyar nijar yawa yawa salamu alaikum yan kasuwar nijar ku yi yashin aiki irin yadda ya kamata ya kai kuma gwamnati ka tsaya tsayin daka inda kake nan irin yadda ya kamata kowa ya tsaya ya abin da ya kamace shi yan kasuwa Kasan nan ta nijar da ma'aikatan kasan ka ta nijar duk abin da za ka ci sun yi wallahi dan kansu za su yi ba dan talaka ba inda wasu ne da su ce ya haka gwamnati in ka yi kaza mu kara kaza zami kuma talakawan ka kaje da za su zama shi kuma gwamnati ya sani sarrai in ya kara ma 'yan kasuwa kudi ya san su ma tunda transport ne suke yi har ka ce ta ka je ka dauko ka zo ka saida ko ba haka ba ɗan kasuwa dole sai ya ci riba ko dai ko kaza ake birkita sai ya ci riba sai dai in Allah ka mai wadwa da da wannan kun bayar da zashi dan haka nan muhammad yanzu kaga 'yan kasuwa su da mai sai kauci da mai sai da eh, lemun tsami da mai sai jirgin ya zama duk yan kasuwa ne amma za ka gani in watan azumi ya zo ya za su karewa lemun tsami kwaya ɗaya sai a sai shi karago a waya ɗaya sai a sai da shi dala bakwai yau ina dalili na dan mawari ya sha aiki kowa ya je ya tai assalamu alaikum ne ne na ku sarkin aiki na kasa baki ɗaya? sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci ga maganganu na kwanan nan da ake ta sa in sa da su a ƙasa ta jamhuriyar nijar musamman ma maganganu ne na wajen sakin 'yan ta'adda da shugaban ƙasa ta na jamhuriyar nijar alhaji bazum ya sa aka yi gaskiya wanga abu ni dai a matsayina na ɗan ƙasa ban ji daɗin shi ba saboda taya ne za a yi mutum wanda ya sha jinin ɗiyan mutane suka kalkashe ɗiyan mutane wanda ba su ji ba su gani ba a zo a sake su to ina matasa suna nan wanda aka kai su gidan yari akan lashi wanda bai kai ya kawo ba wani shiri ne ma aka mishi an gashi gidan yari an liƙe shi wanda bai yi ba komi kuma wanda suka yi kisa suka kashe ɗiyan mutane an sake su gaskiya ba mu ji daɗi ba ba mu ji daɗi ba gaskiya abin nan bai yi ba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na murya Iran kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum. Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Ku bani dama in yi kira ga shugabanninmu na Nijar da shugabannin 'yan kasuwa da su hau teburin sulhu don bitar yarjejonin da ke tsakanin su domin azumi ne ke hararen mu. Na gode sashen Hausa na murya Iran mai magana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radiyon musulunci radar era yau zan yi tsokaci bisa ga sallar gari an ka bude sallar gona to a kowane son ka taho kasashe da kasashe a kowane son ka taho gari da gari ya kamata abin da son ka kawo ga a bari su koma da shi a saye shi ko ba war za a yi da shi a saye shi amma ba abin da a ciwo an yi wasa sallar gona kuma mutum shi kawo abu a yi watsi da shi ko bai kawo komi ba akwai ciwo dai an koma baɗi bai murmurin dawowa amma an kai wani ce allah baɗi da an ce an mutane sai an samu ƙari Mali muna tare da Isa Abubakar tsoho mai albarka a Ulumma Yamai. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. thank you adala masu sauraro yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 irin ta ansarullah ta mabiya husi cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ahmad abogait ya yi maraba da matakin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka da sanya kungiyar gwagwarmayar ƙasar yemen ta ansarullah ta mabiya hosi cikin jerin 'yan ta'adda na duniya a bayanin da aka fitar a hukumance yana fayyace cewar wannan ƙuduri da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar yana zuwa ne bayan ƙoƙari da faɗi tashin da wasu ƙasashen duniya suka yi na ganin an sanya ƙungiyar ta ansarullah ta mabiya husi cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya da nufin taka mata burki kan abin da suka kira ayyukan ta'addanci da barna kamar yadda hakan a mahangarsu suke ganin zai rage karfin soji da kungiyar ansarullah take da shi wai kuma kudirin zai janyo sassauta daukan matakan soji kan kasar yemen da nufin sassauta halin matsaloli da damuwa da al'ummar yemen ke fuskanta sakamakon har haren wuce gona da irin kawancen saudiya hakanan a cewar bayanin sanya kungiyar ansarullah ta mabiya hosi cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda za ta kawo ƙarshen barazanar tsaro da kungiyar ke yi ga zaman lafiyar ƙasashen yankin baya ga taka burki ga barazanar tsaro da kungiyar ke yi ga zaman lafiyar yankin gabas ta tsakiya musamman ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar yemen da kuma cibiyoyin tattalin arziki da zamantakewar al'umma a ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa majiyar ta jaddada cewa babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abu gait ya yi da'awar cewa suna iyaka ƙoƙarinsu wajen ganin an warware rikicin ƙasar yemen ta hanyar diflomasiya musamman kan shawarwarin da kungiyar ƙasashen larabawan yankin tekun farisa suka gabatar a zaman taron su kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 2216 kansa tun a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2021 ce wato kwana guda kacal kafin kai ga naɗa sabon shugaban ƙasar amurka joe biden bayan lashe zaɓe tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya bayyana cewa gwamnatin amurka tana shirin sanya ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta ƙasar yemen da take samun goyon bayan ƙasar iran cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda wannan aniya ta gwamnatin trump mai barin gado ta fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa da suke cikin ƙasar yemen suna mai bayyana cewa matakin zai wurga ayyukan jin ƙan ɗan adam cikin mummunan yanayi a ƙasar a bayan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar amurka masu ba da shawara ga sabon zababben shugaban ƙasar amurka sun yi furuci da cewa sabon shugaba joe biden yana da aniyar ganin an kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe marasa tushe a ƙasar yemen da suke rusa ƙasar yau tsawon shekaru shida shida da suka gabata a wancan lokaci amma tun bayan da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kasar na kungiyar ansarullah ta mabiya hosi suka fitar da bayanin cewa a ranar litinin 17 ga watan janairun da ya gabata na wannan shekara sun kaddamar da munanan hare-haren soji da suke bayyana su da cewa hare-hare ne na musamman kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin ɗaukan fansa suna masu jaddada cewar hare-haren sun hada da kan wurare masu muhimmanci a biranen abu dhabi da dubai ta hanyar jiragen sama marasa matuka ciki da kuma makamai masu linzami na balastik gami da makamai masu linzami masu fuka-fukai kasar amurka ta ɗauki matakin nuna damuwarta ƙarara masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta kan ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin kasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawance da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya janyo hasarori masu yawa da suka hada da rayukan mutane musamman ƙananan yara da mata gami da tsofaffi tare da rusa duk wani abu mai amfani da ke cikin ƙasar da suka hada da kayan more rayuwa da kayayyakin bunƙasa ci gaban ɗan adam misalin makarantu cibiyoyin lafiya da na samar da hasken wutar lantarki da ruwa da sauransu duk da waɗannan munanan har-haren wuce gona da iri da masarautar saudiya take kaddamarwa kan ƙasar yemen hakan bai sanya al'ummar ƙasar ta miƙa kai ba musamman ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi inda suke ɗaukar matakan mayar da martani gwargwadon iko hakan ya sanya masarautar saudiya ta nemi taimakon wasu ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da yammacin turai musamman amurka gami da arewacin afirka ta hanyar kafa rundunar ƙawance da nufin saurin murƙushe al'ummar yemen domin ƙaƙaba mata munanan manufofinta amma tun tsawon wancan lokacin har zuwa yanzu babu nasarar da ta samu rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayan amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su jibuti eritrea da Somalia. duk suna cikin kasashen da suke yin diran wikiya kan kasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankuna da hana al'umma zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu a wani rahoton baya-bayan nan da jaridar washington post ta kasar amurka ta watsa ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimaka taimakawa kawarta a ƙasar saudiya ta hanyar tura ƙwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da ƙwararrun sojoji matuƙa jiragen saman yaƙi gami da ƙwararru masana kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana ƙaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga cikin sahun rundunar ƙawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da ƙoƙarin rusa ƙasar warwas a nata bangaren kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar da rahoton cewa ƙasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara rahoton kungiyar ta human rights watch ya jaddada cewar hare-haren wuce gona da irin da masarautar saudiya ke kaddamarwa kan yankunan kasar yemen sun hana gudanar da duk wata zirga-zirgar rayuwa ciki har da hare-hare kan masunta da suke neman abin da za su ci su rayu da iyalansu kamar yadda kungiyar ta habarta cewa rundunar kawancen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa suna lugudan wuta kan wuraren taruwar jama'a misalin masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da sauransu lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi har ila yau rahoton ƙwararrun masana na ƙasa da ƙasa da na cikin gidan ƙasar ta yemen ya bayyana cewa ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna yin amfani da muggan makamai da aka hana yin amfani da su kan jinsin ɗan adam a hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen da nufin hanzarta murkushe al'ummar ƙasar musamman 'yan gwagwarmaya da suka hana su cimma na manufofinsu kan ƙasar kamar yadda suke amfani da bamabamai masu yaya da bamabamai masu guba da kuma masu tsananin ƙara mai cutarwa da sauransu rahotannin ƙwararrun ya bayyana cewa hare-haren wuce gona da irin kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun gurgunta harkar tattalin arzikin ƙasar yemen da ruhin kasuwanci a tsakanin al'ummar ƙasar sakamakon hare-haren wuce gona da iri ba ƙaƙƙautawa ko killace yankunan ƙasar inda a halin yanzu haka yawan mutanen da suke rayuwa ƙasa da layin talauci a ƙasar wato masu rayuwa da kuɗi ƙasa da dalar amurka guda a kullum rana suka haura zuwa kashi 85 cikin 100 wannan tun a shekara ta 2019 ne rahoton ya kara da cewa matakin killace yankuna a ƙasar yemen ya wurga mutane fiye da miliyan 20 cikin matsalar karancin abinci yayin da fiye da miliyan 8 suke cikin ƙangi mafi muni na rashin abinci a ƙasar. hakanan rahoton ya fayyace cewar hararen wuce gona da iri da masarautar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun janyo yanke harkokin ma'aikatan gwamnati tare da raba ma'aikata da ayyukansu da suka kai fiye da kashi talatin da biyar cikin ɗari na al'ummar ƙasar Hakika kwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da suka gudanar da bincike kan ƙasar Yemen sun jaddada cewar mummunan halin da ƙasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar Yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullar cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙara lafiya kamar yadda matsalar da take faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurɓatar muhalli gami da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga ƙananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu duk da bakar siyasar zalunci da kungiyar kasa da kasa misalin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya tafka kan kasar yemen musamman na sanya masu kare kansu da kasarsu daga wuce gona da iri cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya bangaren kasar yemen ya fitar da martanin cewa wannan kuduri na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya babu tasirin da zai yi wajen katange al'ummar yemen daga ci gaba da ɗaukan matakan kare kai musamman ganin yadda kasar ta kai ga samun fasahar kere-keren makaman kare kanta tare da makaman ɗaukan fansa kamar yadda a 'yan kwanakin baya-bayan nan sojojin yemen da dakarun sa kai na kasar suka mayar da martani mai gauni kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa lamarin da ya razana duniya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 madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin fi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da fatan za ku sai tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare kada layo kuma

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya yi uwa masu fasaro, abin da muke magana a kai dai magana ce ta tarbiyya. Mun kawo wayansu kalmomi na Hausa a ciki wanda ya suka shafi karin magana. To a wannan guraren karin magana din kamar yadda na ba da definition ko kuma taharifi na karin magana baya mun san su in dai ba mun manta ba mun yi wannan magana. To ita karin magana kanta kamar yadda na faɗa wancan karan suna da dangantaka mai karfi da abin da shafi tarbiyya kuma suna da dangantaka mai karfi kasuwanci da kuma dangantaka mai kafi dangane da rayuwar al'umma gaba daya ya rage gare ka kai ne yin karin magana ka dubi wacce ke wacce ya kamata kai kai saboda akwai kalmomin karin magana za su iya zama haramu ya kamata kai ba idan da an yi su kafin zuwa musulunci to a yanzu tunda musulunci ya riga ya shiga ta kotai na bai kamata kai kai amfani da su ba balle har kai ka faɗa babba yara su magana ba kowane yaro ne a yanzu a wannan zamani ya san da rika abokan magana ba bai ba wanda suke zuwa makaranta watakila cikin darasi ana koyar da su ana gaya musu wani abubuwa to amma haka nan kawai ka bar yara ba samun na kan magana kaga da ya suke fadawa cikin wannan malami ya bari gudunmawarsa na magana saura yadda kake fahimta ke ne kike fahimta ke ne kike jin me ake faɗa me ake nufi yaron a lokacin bai amma shi zai yi ana waka ne ko ne da manasa ba a nan ana mana wa'azi ne mun banya duk kalmar da za mu faɗa mu faɗe ta yadda za ka shawo kan lalacewar yara ya zama cikin tarbiyya duk abin da za mu aikata aikace to aikata shi a aikacen amma ba abin da zai kawo rugujewar tarbiyyar wajen yara yaro yanzu kana ma kulawa da shi ya aka kare kana kulawa da shi kana ba shi tarbiyya ya aka kare balle kuma a kai baka kula ba kai kanka babban lalata kake la tanha an shay wa tati bi mithlihi harun alayka in fa'alta azim kaga sai kana kai ka hana abu kana amma kuma kai ka aikata ba saboda kai dan a nan a karin magana in ka ɗauko mummuna ko ta fata kai da ita to shi kenan ka koya yaranka lalacewa idan kai ta fata ka koya yaranka ya koyi wannan mummuna idan ka ɗauko karin magana wacce aka yi ta zamanin da ba musulunci a ƙasar gaba ɗaya to maguzawa da suke wani abubuwa ka koyar da su wata mummunan hanya ta lalacewa ana kawai. masu raro kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasar Iran inda muke sauraron wani malami daga kasar Najeriya wanda ci gaba da yi mana bayani kan yadda malamai suke nuna muhimmancin iyaye. Ga wani malamin can kuma sai yake nuna maka muhimmancin iyayenka sannan kuma kai su iyayen ake nuna musu cewa iyayensu girmamawa an koyi su ba su girmamawa da daraja to bai kamata kuma kai uba ka ɗauko wani abu mummuna ka aikata a gaban ɗanka ko kuma ka faɗa ɗanka yana abin mamaki da abin kunya za ka ji wani uban ya tafka wa ɗansa a sha dan yana wani ya masa faɗa ne ka gani kuskure ne wani malami yake cewa kar ka raina wa ubanka rabbana shi ne ya baka bari hangen da wannan ka bari da kuma ka gani kaga nan ka nuna maka cewa ga abin da za ka yi kan yaro to amma fa sai zama baka ba shi ai uba baka ba wa kanka darajar bannin ne ya baka jiya muna na nan da zan zo kan yi sai ga wani abu ya zo kyan aka kawo bana cewa a taimaka a yin da mutum ne ƴaƴansa guda shida a cikin su waɗansu da suke kwana da uwar da uban da yara muna magana da Allah sai tarbiyya ta magana a a a kar magana ba wannan abun sai ya shigo kuma sai zama kamar abin da ake cewa ma da harin da su ji masu masu masu tagabi abin da shigo mana kaga wannan kai da kanka kai amfani da kwakwalwanka da tunaninka ke da ke amfani da kwakwalwanka da tunaninki wannan fa mata ce ka kawo wannan kuka ta ce ga abin da yake faruwa a cikin su aka kirawo matar wannan mutumin ta ce ita eh, suna bukatar ne ba a taimaka musu ko da da ɗan labule a sa a tsakanin garanta da inda yaran suke kwana kada abu ya kai matuƙa lalacewa lalacewa lalacewa to idan muka dawo kan magana da muke kai kai na ita wannan karin magana a ranar na tsaya ne a kan magana dodo daya da wasafi duk idan ka ɗauka ma a harshen larabci ko ce a harshen hausan gaba daya ka iya cewa dodo daya ke wasafi to mun yi wannan magana ya wuce to na biyu ƙarshe dai malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba da amma lokacin namu ƙayyadadde ne da karshe dai muna yi wa malam da yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare da haya layi kuma mai taimakawa jama'a a unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa. a madadin radiyon bh da ke nan binin Tehran na kasan Iran din alkun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala masu sauraron yanzu kuma sashirin afirka a yau Afirka a yau. Masu raro barkanmu da hutawa. da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan barka mu sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau wani a cikin sa ne muke tattaunawa da ƙwararru waɗanda suka san kabilul ba'idin fannoninsu kan abubuwan da ke faruwa a nahiyar ta afirka inda a yau cikin wannan shiri za mu taɓo wani batun yaƙi da ya kabre tsakanin ƙasar rasha da ta ukraine da ni awal kunya nan ja aka shirin ku biyo mu don jin abinda shirin yake dauke da shi. a cikin kimanin kwanaki biyar ne wani yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar rasha da ukraine wanda in ba a taka masa birki ba ya zama yaƙin duniya na uku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin afirka a yau zai duba wannan yaƙi ne da idon basira ta yadda zai shafi nahiyar afirka domin tattauna wannan yaƙi ne wanda in ba a yi sa'a ba wankin hularsa zai kai duniya dare ba ma afirkan ba muka gayyato sanannen masanin tsaron nan mai shingo mai ritaya don jin yadda wannan yaƙi ya shafi nahiyar ina tsammani zai shafi afirka ne ta yadda hulɗar ita rashidin yake da wasu ƙasashe na afirka ba kuma lallai ne shafi dukkan kasashen afirka ba domin ka dubi najeriya ita ma tana da hulɗa ta soja ma da ukraine domin takan karɓi sojojin najeriya ta horar da su kuma takan ziyarci najeriya su zumunci akan abin da ya shafi hudun soja babu mamaki kuma daga cikin dalilan kenan da ya sa gwamnatin shugaba muhammadu buhari take daga cikin cewa su suna goyon bayan ukraine a wannan abu da ake kuma rasha ta sassauta wannan kaga yana nuna cewa kenan ashe akwai kasashen da in yakin da rasha ta yi su ba zai shafe su ta wani taimako ko wani hulɗa da suke yi ba hakanan kuma su ma waɗanda ba su da ukraine din su ma haka ne don kasashen kowa tana cin gashin kanta ne to mejo inda muka fara da yi masa inda muka fara da yawa mejo tambayar idan abin ya ɗaure me zai kasance yadda duniya ta kasance wato ɗan ƙaramin ƙauye game da nahiyar afirka eh dama abin da yake faruwa kowa yana tunkaho da kawayensa a wurin irin wannan al'amari kaga ita dai kamar rasha tana da manyan kawaye na duniya waɗanda kowa yana sane da su irin su china irin su iran su ma masu karfin soja ne sannan ita kuma ukraine tana da irin su ingila da irin su america kuma wannan in yaƙi ya kaure a ƙarshe kowa yana goyon bayan wanda yake mu'amala da shi ne to amma diba da kuma yadda america take cewa ita za ta dage ne ta kare yauci da kasashen da suke cikin kungiyar nato wani abu ya taso irin wannan to kaga ukraine ba ta cikin nato yanzu ne ake kokarin ta shiga shi kuma shugaban kasan rasha yana kokarin hana wannan shigar nato ne domin ya san muddin ta shiga to in wani al'amari irin wannan ya taso kawai na nato za su iya yi mai ca kuma su dau matakin da bai ma tsammani ba to shi yasa in ma yakin ya kaure a halin da ake ciki a yanzu ukraine da tana da wanda za su tausaya mata ne tana mu'amala da su a baba dan tana kungiyanci da su kamar nato da sauransu ba ba ka ganin yakin zai kasance yakin duniya na uku in haka ya kasance wani sashi ya kamata afirka su goyi baya ko dai a bar kowa ya biya allansa ya wanke to ai ina gani putin shi ba ma shi ya kamata a yi ma wannan magana ba domin a ita ukraine da kawayenta su ne suka zunguro abin domin so suke su yi wa rasha shiga hanci da kudin dine shi kuma shugaban kasar rasha yana so ya nuna ba zai ba da wannan damar ba kusan yanzu yana tauna tsakuwa ne aya ta ji tsoro so saboda haka in kawaye da kuma su amurkawa da suke nuna wa ukraine ta yi yadda za ta yi suna tare su ne kamata a nuna musu ta hanyar da suka shigo a siyasance suka tawo da wannan rigima bai kamata ba lallai abu ne wanda yake ya kamata ya tasiri inda za a tsaya a duba domin abubuwa ne da za a zauna a tattauna a wanye su a siyasance ba sai an kai ga yin yaƙi ba. Babban kwamanda daga ƙasar Sudan, Janar Muhammadu Hamdan, ya isa Rasha yayin da ta fara kai wannan harin. Me za ka ce? To a tsammani na yana neman yin amfani da wannan dama ne su samu su samu biyan wata bukata tasu kuma kamar mu baya a ne su nuna wa Rasha suna tare ba lallai wai sai sun faɗa abin da za su faɗa a duniya na ji ba. zuwan shi shi ya san me zai raɗa mai me gwamnatin ƙasar take sako da shi da irin bukatun kuma wanda yake daga ƙarshe sakamakon wannan ziyarar kila su samu wani ƙarin goyon baya daga bangaren rasha din duk da wannan yaki da take ciki ba shi zai sa kuma a ce ta gaza wurin tallafa ma kawayenta wanda kila ma abin da za ta tallafa musu da shi zai taimaka musu wurin kare wani muradi nasu ne a afirka ba. Papa Roma Francis ya bayyana cewa yaƙi gazawa ce yana bayar da duniya baya yadda ka fassara wannan batu na roma shugaban katolikan duniya manin 'yan najeriya dubu suna karatu a wannan ƙasa ta ukraine gwamnatin najeriya ta ce za ta aika musu da jirgin sama da zai kwasar su ya dawo da su gida sai kuma ta bige da cewa su yi kokari shi shiga kasan poland to mejo a irin wannan yanayi na yaƙi in ya kasance me kamata kasashen afirka su yi musamman najeriya a gaskiya wannan ma akwai kusan jan kafa a kai don daga jin sadda aka fara wancan buga gangan ya kamata a ce an kwashe dukkan waɗannan ɗalibai ba sai da aka kawo yanzu ba domin bari a kawo yanzu din shi ma yana da wani hatsari tun da muna ganin yadda jiragen sama da na yaƙi da ba na yaƙi ba suna kara kai na a sararin samaniyan ƙasashe akwai yankunan da yanzu ita kasar rasha ba za ta bari jirage su gita ba akwai yankunan da ita kanta kasar ukraine ba za su bari jirage su gita ba to akwai hatsari yanzu a ce a ɗibi mutane a jiragen sama ana kara kai da su ta ko ina ne daga cikin sararin samaniya a wannan kasashen kusan tun farko ya kamata a yi wannan kuma ba a yi ba sai ina gani yanzu da kamata yi najeriya ta dan jinkirta tukuna in akwai inda za a samu musu mafaka ko a ofisoshi na jakadanci tun da wurare ne inda ba a iya kai hari in ana yaki. da ne ya kamata a ajiye su don lallai wannan ba lokaci bane da za a fara diban mutane a jiragen sama ana yawo muna ganin yadda makamai ke masu neman su karkabo jiragen sama suke ta yawo a sama rasha na da kujerar dindindin a majalisar ninkin duniya wanne yake mikami ne ba karmi ba shi kuma ta zo ta aikata wannan abin da ta aikata ba ganin rasha za ta jawo a wannan majalisar ta ɗinkin duniya bugun jini a duniya to ai majalisar ɗinkin duniya kusan kamar in kana cikin ta ma kamar america ne take juya ta mafi yawa sauran kasashen su ma suna dai karfa karfa ne kawai ganin cewa ba yanda za a yi da su tunda tana ciki kuma wayancan sauran kasashen su ma duk suna ciki kamata ya su koma shi shugaban majalisar ɗinkin duniya ya kira taron su su zauna in akwai da za a magance abin a magance amma lalle in aka bari ya ci gaba abin zai ta'azzara kuma abin da ake gudu ne ya zama yakin duniya yana iya kasancewa saboda da yawa da kasashen da su cike na duniya suna ganin ba za su zauna su ga an ciwo ɗaya daga cikin ƙawayensu mutunci su kyale ba. Ana zargin cewa 'yan yakin jihadi a nahiyar Afirka suna samun taimako daga ƙasar Rasha. Ba ganin wannan yaƙi zai ɗan taka wa Rasha birki wajen taimaka musu? in ana yin wani abu na da ya shafi yaƙe-yaƙe ko na jihadi akan ce ƙasar rasha tana taimaka ma irin wayannan kuyi ko irin ƙasashen da suka samu kansu a wannan yanayi ba don koyi wajen saboda kare muradu kuma ita kanta amerika ai tana da irin nata mutanen da take taimakawa wurin su kare muradunsu amma ba a kiransu ko 'yan jihadi don haka misali akwai waɗanda su ma misali suna fafutuka ne don kare nasu muradun da addininsu da kimansu suna samun tallafi daga wasu kasashe ba ma amerika ba ba rasha ba amma su ma sai a rika sa su a cikin ko yan ta'adda haka duk muna sane saboda haka wannan ina gani wani yanayi ne da kawai wanda za a ce sai an kai karshen shi za a iya gane ko wace kasa me take neman ta samu su wa'annan wa'anda suke samun gudunmawa da ake gani daga rasha kuma suke ɗabbaka jihadi to karshen ta in wannan al'amarin ya faru su ma za su iya ba da karfin su su goya wa rasha baya inda duk suke gani akwai wani muradin ta da za su iya karewa a yankunan da su. to mejo da ƙarshe a matsayinka na masanin tsaro kuma tsohon soja mai ritaya ya kake ganin za a kawo ƙarshen wannan yaƙi ne a wannan dauki ba daɗi da aka fara ƙarshen ta dai sulhu ne za a zo a zauna a yi domin kamar yadda na faɗa ita yanzu rasha tana ƙoƙari ne tun yanzu ta jiga ta ukraine ɗin ta kwantar da ita ta yadda za ta zauna ta natsu ta karatun ta natsu tana gani yanzu gashi an fara wancan kasashe na duniya kafin su kawo mata ɗaukin da za ta tsammani za ta samu ta ta gayyara tunda karfin arzikin su ba ɗaya ba ne karfin sojan su ba ɗaya ba kuma da ƙarshe duk irin goyon bayan da suke gani za su samu su ukraine din kafin su samu sai ba rasha ta ba da kafan da za su iya samun haka ne don za ta iya kokari ce amfani da karfin sojan ta ta toshe duk wani hanya da take tsammani za ta toshe domin ta hana ta samun sakat kuma na ji in ta karya lagwanta yanzu za ta kokarin dawa ne tana tunanin gina kanta ba tunanin kuma shiga kungiyar nato din da take yi ba to jama'a masu rarrau a nan zan dan takawa wannan shiri na afirka a yau birki sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu a yamakon shinko Merta masanin tsaro a kaduna najeriya ni arkun da shirin na gabatar nake cewa Allah ya kai mu wani shirin. To masu sauraro da wannan shirin muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu, amma tun damu da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta ce Amurka ta yi nadama idan har haƙa ba cimma ruwa ba a tattaunawar Vienna. Tsohuwar jami'a a kotun ICC Fatibin Bin Suda za ta jagoranci bincike kan yakin ƙasar Habasha. Ƙungiyar Hamas ta ce Isra'ila za ta biya farashin laifukan yaƙi tafka kan Falasɗinawa. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ame ke cewa a yi ne lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh